Barkanku da zuwa jakadiyar Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na fara cikin wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yarda za mu ƙara samun damar sanar da ku labaran da muke ɗorawa da ɗumi-ɗumin su. Rikash wata sabuwa wayan jiyan caca. Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tantance wa'yanda za su je su kai wa ƙasar Nijar taimako da kuma yanayin yadda yake ganin cewa ya kamata dama a ce an samar da sulhu kafin a yaƙe sun kamar yadda ya ɗeban masu wa'adin kwana bakwai. haƙiƙa wannan alhamari ya yi matuƙar ba da mamaki duba da yanayin yadda aka hango ɗaya daga cikin manyan wa'yanda za su je domin sulhunta sojojin kasar Nijar din a dangane da juyin mulkin da suka yi wa mai girma bazum wato shugaban kasar Nijar din na da. Lalle babu shakka wannan abu ya tada hankalin mutane sai dai waɗansu kuma hakan ya sa hankalin nasu ya kwanta. Musamman yanayin yadda aka hango shi tsohon shugaban kasar Najeriya ne ma'ana dai Abdulsalamu Abubakar. Hakika wannan abu ya yi wa wadansu mutanen daɗi duba da yanayin yadda ake cewa. A matsayin Abdulsalamu Abubakar ya kamata dama a ce an ɗau wata babbar abu wata gidauniya an bashi ce wacce za a tabbatar wa da duniya cewa har yanzu shi ma da sauransa musamman yanayin yanda mutane ne waɗanda suka san cuku-cuku da kuma murɗa-murɗa a ƙasar Najeriya da kuma ita kanta Nijar ɗin. Tsofaffin 'yan siyasa ne haka zalika tsofaffin waɗanda suka san menene larurar ƙasashen nan guda biyu ne waɗanda aka gajiya aka gayo a dangane da tafiyar siyasar da ake yi a wannan ƙasa tamu ta Najeriya da kuma ita kanta ƙasar Nijar ɗin. kan haka tunan ya duba ya dubo ya ga ya kamata a ce ya tura su Abdulsalam Abubakar ɗin wajen ganin cewa sun sun je sun kwantar da wannan kura domin ganin cewa wannan kura fa babbar kura ce musamman yadda ake ta maganganu a dangane da faruwar hakan to kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan da jin menene makasudin tura son kafin yakar yan Nijar din ku biyo mu da su labarin Hakika wannan al'amari ya yi matukar ba mutane mamaki yanayin yadda aka nada wannan tsohon shugaban kasa na Najeriya a matsayin wanda zai je gudanar da sulhu da yake tsakanin kasar Nijar da kuma shi kansa bazum din wanda lalle babu shakka wannan alhamari babban alhamari ne wanda aka yi mai juyin mulki farar daya wanda hakan ya kawo cece kuce na sauran kasasu waɗanda suke a duniya musamman yanayin yadda shugaban kasar Najeriya yake shugaban ECOWAS na kasashen Afirka gabaki ɗaya wanda yake a kowanne kasa yana da ruwa da tsaki ma'ana dai bola ahmad tinubu wanda daga jin an yi wa shi kansa mai girma zan ɗin shugaban ƙasar nijar ɗin juyin mulki ya fitar da sanarwa akan cewa lalle babu shakka sojojin nijar ɗin su gaggawa wajen ganin cewa sun komo wa da bazum ɗin sa a dangane da yanayin yadda suke son su samu zaman lafiya idan kuma har ba sa son hakan to hakika shi ya shirya tsaf wajen ganin cewa an yaƙi ita kanta ƙasar nijar ɗin wajen ganin cewa wannan al'amari da suka yi al'amari ne da ya sha bamban da irin dokar da ya kafa tun bayan hawansa shugaban ecowas na ƙasashe ƙasashen afirka lalle hakan ya sa waɗansu mutanen sun ji sauƙi a ransu kuma sun ji sanyi da ka ɓangaren ƙasar nijar ɗin waɗanda ba sa goyon bayan juyin mulkin da aka yi bazum ɗin ka ɓangaren waɗanda suke goyon bayan juyin mulkin da aka yi bazum ɗin lalle suna ganin cewa har yanzu suna kan gabagansu na ganin cewa lalle wannan juyin mulki ya tabbata kuma ya kafu kuma yana hannunsu babu wani dalili ko makasudi da zai sa su janye wannan abu wannan ƙuduri nasu na ganin cewa ba za a yi wannan juyin mulki ba juyin mulki ya tabbata tabbata wanda har a wata sanarwa muka jiyo lalle babu shakka shi kansa sabon shugaban ƙasar Nijar din wanda ya yi wa bazum ɗin juyin mulki har ya fara tura sojojinsa irin na wajen ganin cewa sun zama su ne nan gwamnonin jihohi waɗanda suke mabambanta a cikin Nijar ɗin wanda hakan yake nuni da cewa hakika babu alamar da na sani ko kuma nadama ko kuma dawowa da bazum kujerarsa a wannan yanayi wannan kuma lokaci da ake ciki duk da cewa Tinubu ya yi masa kashedi kuma ya gargaɗe su hakika wannan gargaɗi mukan ganin cewa bai shiga kunnen su ba a yanzu haka. Wannan wace dama ta rage wa 'yan ƙasar Nijar ɗin ma'ana dai sojojin ƙasar Nijar ɗin shin yaƙin suke so a yi ko kuma dai sulhun za a yi. Yanzu dai Abdulsalamu Abubakar tsohon shugaban ƙasa ya tafi wajen ganin cewa an je an samu sulhu to kafin dai mu ji menene Abdulsalam ɗin zai ce ku ci gaba da yi mana komen da lakin a dangane da kama ku labaran.